يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne garafi na 132 karatun littafin ibn hajar al-asqalani wanda muke gabatarwa mai suna bulughul maram har yanzu ne muna cikin kitabun biyu muna babi na farko babin bayanin cinikayya waɗanda aka hana باب شروطه وما يبيع عنه رمضان كان حديثي الحديث في شيء من الكوي اليوم إن شاء الله حديث لنا بيان الحكم في البوش وعن أبي هريرة رضي الله عنه an karbo hadisin nan daga abu huraira Allah ya tara muke yarda annar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam marra ala suburati ta'amin ya wuce kashi na abinci عندك القراءة الصبرة كلمة شابه جلسة من ابن العظيم النهاية في غريب الحديث والأساس مجلد نقل شافي نبوه الصبرة الطعام المجتمع كالكومة جمعها صبر فالرأبين دعي كانت إلى الصبرة وتشيل الكشف الأبنتي حتى لأبنتي أريد أحسن شيء wato kamar dai yadda yan kasuwa suke a tara hatsi masara ko dawa a wuri guda da kashi-kashi shi ake kira a tsubura a ta mujtamin wato wannan ya nuna cewar nan sallallahu alaihi wa sallam ya shiga kasuwa da wannan yana cikin dalilai da suke nuna cewa wato annabi sallallahu alaihi wa sallam yana lura da yadda mutane suke gudanar da ibada da kuma yadda mutane suke gudanar da mu'amala wanda yana cikin dalilai na aikin hizba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga kasuwa yana wucewa yana lura da yadda mutane suke gudanar da kasuwancin su marra ala ko armin ya zo wuce wani tari na abinci abu huraira da ce ba da kada ya da ku sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shigar da hannunsa a cikin wannan tarin abincin bana da akwarabi uku badalan wato sai ya san annabi sallallahu alaihi wa sallam suka tabo lema lema shine abin da ke jike akwai abincin kasansa a jike saman sa a sai annabi sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم na haza ya صاحب الطعام menene kuma wannan ya kai mai tsayar da abinci kada sai shi ɗan kasuwan ya ce a sana'u ya rasulallah ruwan sama ya samu abincin nan wato ba da gangan ba ruwan sama ne ya samu abincin فقال سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفلا جعلته فوق الطعام ليس بذلك سنيا abincin da ruwan ya sauka a kan shi ne yasa ba za ka sa a saman abincin saman kayan da kake sayarwa kai yara kunna saboda mutane su gani sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man gasha fa laysa min duk wanda yayi albush to baya tare da ya samu zaka sallallahu alaihi wa sallam رواه مسلم الإمام مسلم يروي حديث من كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا شيل حديث الحديث wannan hadisin ya gurcin al-mustadrak da imam al-hakim wato al-imam al ya kawo hadisin ne hadisi na 2169 yadda shi kuma labarin shi yazo abu hurairah da har hadisin جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق أبو هريرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في كاسوة فرأى إنطة مصبرة sai manzon Allah ya ga alkama an kasa shi kashi-kashi tari-tari fa’adukala ya dafu fiha sai an sallallahu alaihi wasu da ya shigar da hannunsa a cikin wannan alkama ne kawace da balalar sai ya tarar da lema a ciki fasada sai an sallallahu alaihi wasu da ya ce ala kusan man gashi na falai tsamin duk wanda ya mana albush to baya tare da mu kuma hadisin yana sunan sunan kubra na al-imam al-baihaqi babu ma ja'a fi tadlis wa kitman al-aib bil mabir an abi hurairah anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam مر برجل يبيع طعاما wato annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wuce wani mutum yana sayar da abinci fa kana sai ya ce masa kaifa tabi'u yaya kake sai da abincinka fa akbara sai ya bashi labari fa uhiya ilayhi sai Allah ya wahayi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayin da aka yi ma Annabi shine an adkhil yadaka fi ka shigar da hannunka cikin abincin fa adkhala yadahu sai ya shigar da hannunsa fa idza huwa ya shiru hannun hannun فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دعا الله يشي متى ليس منا من غش wanda ya yi albush baya tare da kuma limamu turmizi shi ma ya rawaito hadisin nan yana babu mata a cikin karatun talbishin buyu'i lafazin alimamu turmizi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shigar da hannunsa a cikin abincin ya fitar ya ga hannun ya jiƙe sai ya ce masa afala ja'alta min fawqa ta'ami hatta ya rahun na me hana ka sanya abincin da ya jike din ka sa shi a sama saboda mutane su gani sun ta sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man gashsha fa minna man gashsha fa minna hadisin yana sunan ibn majah babu nahyi an al gish النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من جش هذا فيه تأخير وتبهير ولا تبكي الغش فهي آية كارثة ثم حديث من المثلة الإمام أحمد هنا حديث مدوه ترى بشرين ترى أما حديث ياتي هو العباد عند ابن حجر بعد مثال تأشير من فتح الباري أبو هريرة بايا يا فتوانا حديثي shi wanda ya rawaito hadisin daga abu huraira shine hammadu bin salama hammadu bin salama ya ce yana tsammanin abu huraira ya kara da wannan labari wato a wannan lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kasuwa yana la'akari da yadda mutane suke gudanar da kasuwanci kaga shi annabi sallallahu alaihi wa sallam baya ga cewa yana karantarwa sannan kuma yana lura da yadda mutane suke aiki da karantarwa in ban da haka ba zai shigar da hannunsa a cikin abincin mutum abin sayarwa shigar da hannunsa ba da izinin mutum saboda shi ne jagora a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga haka sai ya ba su labari a wajen ya ce muku ina rajulan tani ya biyu kamar fi safinati a zamanin da zamanin banu isra'il ana tafiya a cikin jirgin ruwa sai wani mutum yana sayar da giya giya kasan ba lallai ba ne ya kasance a zamanin da an haramta shan giya ko zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci ba haramta shan giya sai daga baya a wancan zamani tana yi wa giyar ba haram ba ce don haka yasa annabi ya bada misali da ita ana tafiya a cikin jirgin ruwa mutum da yake sai da giya wa ma'ahu fi na fi kirzi kuma yana tare da biri shi mai sai da giya da yana da biri a tare da shi fa kana yashuqu al-khamra bil wannan giyar sai da ruwa ya zuba a ciki sai ya garwaya ta sai ya dinga saidawa mutanen da ke jirgin ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa aqada al-irdu kisa shi wannan jerin sai ya dauki lalitar mai sai da giya ya dauki lalitar da yake tara kudi a ciki thumma qa'ida bihi fawqa as-sur sai ya haura sama ko koliya din da babu mutumin da zai iya isa ba wafata kisa sai jirin ya buɗe wannan tsarisa ta da ala ya dinaran sai da ɗauki tule daya bai yi rikin sai ya jeho a cikin jirgin sai mai jen ya ɗauki kudinsa wa dinaran sai ya ɗauki ya ɗauko wani tule kuma jirgin sai ya jeho a ɗanci ya ɗauki tule guda sai ya jeho a jirgin in ya ɗauki tule guda sai ya jeho a ɗauko hatta ji ala bai sai da ya raba kudin da ke cikin lalitan kashe biyu kashi guda ya mai da shi ga mai sai da iya amma kashi guda kuma ya zubar abu wanda wannan hadisi wato kamar ishara ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake mana ga cewar duk mutumin da yake surka rashin gaskiya a cikin harkar ta kasuwanci to daga duniya zai fara ganin alaka kafin a je kiyama wato daga duniya zai fara ganin hadaka, shi ya samu mun Allah ya bada wannan misali duk da cewar hadisin shi Hammad bin Salama sai yankin hukunci lallai Abu Hurairah ya jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadis yana Muslim da Imam Ahmad wannan hadisin <clears throat> gashi guda daya ma yana bukatar bayanai masu ɗan tsayi domin ibn hajar ya kawo hadisi na don yi mana bayani akan matsayin al-gush a kasuwanci ibn hajar ya dauko wannan hadisi ba shi kadai bai hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan al-gush suna da yawa wato akwai sahabbai da yawa waɗanda suka rawaito hadisi na al-gush ba abu da kadai ba amma da za ka tattaro hadisan gaba daya za ka samu hadisan abu hore da shi ya fi inganci saboda haka yasa ibn hajar ya dauko shi ya sa a cikin rububin maran dan shi ne mafi inganci daga cikin hadisai da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yani hada ahsanu shay'in fil bari amma akwai wasu sahabbai mutum na biyu shine abdullahi bin umar abdullahi bin umar shi ma ya ba da labari ya ce marar biyu sallallahu alaihi wasallam ya fadi su'an wato annabi ya shiga kasuwa da ya wuce ta yan masu sai da masu sai da haji fara'a ta'aman hasanan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abinci mai kyau ba da kada ya dafu fi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigar da hannunsa a cikin abincin fa'iza tahtahu ta'amun radi'un yana ciro hannunsa ashe a kasan abincin mara kyau saman ne aka sami kyau tunda kaga hadisin abdullahi bin umar ya dace da hadisin abu hurairah kamar labari guda biyu فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجي بئس على هدة وذا على هدة kuma don Allah ya ce ka sayar da wannan mara kyau a ware wannan mai kyau a ware kaga manzo Allah sai koya mana abin da zai ka ware mara kyau ka sayar da shi shi kadai ka ware mai kyau ka sayar da shi shi kadai sai manzon Allah ya shiga magana da cewa man gasha gashana wa laysa minna duk wanda ya mana alƙush to baya tare da hadisin Abdullah bin Umar yana al-mujamul awqaf akwai riwaya ta biyu ta hadisin Abdullah bin Umar yace inna rasulullahi marra bi suqil madinati annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kasuwar madina yana wucewa layi layi A ala ta'amin a'jabahu husnuhu sai ya soga ga abinci ana sai da abinci da aka ce abinci ana nufin hatsi can abincin wato ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam sha'awa manzo Allah ya ya ya ga kyan wannan abincin fa adkala yadahu fi jawfi ta'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigar da hannunsa a cikin abincin fa akhraja laysa shay'an laysa kadhahiri sai ya fito da wani abu wanda bai yi kama da na waje ba Daga abin da ke ciki bai yi kama da na waje ba Sai nan mara kyau aka sa a ƙasa aka sa wani kyau a ƙarfi abdullahi bin umar ya ce fa'affafa da sahibi fa'ayar sai zan Allah ya yi mai abincin tsaki wanda ya nuna cewa zan Allah ya yi tsaki a kan sabon hannu wato sai zan Allah ya furta kalma ta ɓace ne ga abinci mai kyau amma kasan shi bai da kyau lokacin da zan Allah ya yi wannan tsaki ga mutumin sun mana da sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane innahu la gisha bainal muslimin babu algush a tsakanin musulmai laisa minna man gasha duk wanda ya mana algush kuwa to baya tare wannan riwaya ta abdullahi bin umar hadisin isnadin sa yana da kyau yana gayatul maram gayatul maram hadisin 341 mutum na uku shine abul hamradi shi masa Hajji ne abul asalin sunansa hilal bin al-harith hilal bin al-harith yace ra'aytu sallallahu alaihi wa sallam ni da kaina na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. marra bi rajulin wa ma'ahu ta'amun fi wi'a'in ya wuce ta wajen wani mutum yana da abincinsa a buhu ko wani madauki tana yiwa wani labari ne daban ta nazara da ilayhi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli mutum mutumin fa qala li fahimi sai da wani wannan hadisin la'allaka tashashtahu ba mamaki kayi albush a cikin wannan buhu sai manzo Allah yake man gashana fa dai sallim duk wanda ya mana albush to baya tare amma hadisin abu abu abu al-hamra yana da rauni yana da wani sunan ibn majah hadisin da da da yake sanadin uku lakin da jumla da saniya kamar karshen hadisin man kashe na falaita minna wannan ja a cikin fi sahih zai riwaya da uku yana sahihu jami'u tafiyar hadisin 6407 mutum na kuɗi shine abdullah bin abbas allah ya fara masa ya ce fara sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man gasha gashana falaysa minna duk wanda ya mana algush to baya tare da mu wa man ramana bil layli falaysa minna duk wanda zai bari sai dare yayi idan ga harbin musulmai da makami manzon Allah ya ce ba baya tare da ku. mutum na biyar shine huzai fatu bin yaman shi ma sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana qala rasulullah yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man gashana fa laysa minna hadithun huzaifa yana al-mujamul awsat lil imam al-tabrani shine hadisin dari tara da sittin da shida sittin da shida shine abdullah bin mas'ud abdullah bin mas'ud hadisin sa ya inganta لنا جواب الدليل وجب ان يرشد من الذي يكون له هدوء وهي الجامعه الكبير حديث الشدة ادو الشدة لان هدوء التقوى فهي التربيل حديث من الهدوء ده تقريبا في الستين التقوى ده سجن صحيحا حديث من الهدوء ده لهمسون التقوى لفظ حديث عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دشنا فليس منا تقوى ليمنع البوش تبايع تعرفه ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمكر والخداع في النار da makirci da yaudara suna kai mai yin su wuta da annan sallallahu alaihi wasallam makirci da yaudara sun mutumin da ya rike su insha Allah mu kuma tsanta Allah ka tare mutum na bakwai shine Abdullah bin Zaid al-Ansari shi ma ya kawo hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam man gashana fa laysa minna wal makr wal khida'u fil nar kamar hadisin Abdullah bin Mas'ud shi ma hadisin ya inganta yana takriju sahih ibn Hibban hadisi na biyar da da da dari 5559 yanzu Allah ya ce da makirci da yaudara suna kai mai yau su wuta sahabi na tabbas shine albara bin azi hadisinsa yana al-mujammal kabir na limamu fabrani ya na biyu sallallahu alaihi wasallam bi wata rana annabi ya wuce inda ake sai da abinci a kasuwa fa adkhala yadahu fi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigar da hannunsa a cikin abincin fa qala sai yace man gashana duk wanda ya mana albush baya da na tara matar annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ummul mu'minin Allah ya kara mata yarda ita ma ta kawo hadisin da manzon Allah ke cewa man gashana fa laysa minna hadisin Aisha yana sahihu tarjih hadisi na 1773 mutum na goma shine Anas bin Malik Allah ya kara mata yarda Anas bin Malik ya ce kharaja rasulullahi ila suqi النبي صلى الله عليه وسلم يأتي تجوى كافوة فرأى طعاما مطبرا فيدع بنت أن تكتارا كشي كشي فأدخل يده فيه سأل صلى الله عليه وسلم يشبه دهنو سأجتمع بنت فأصاب طعاما رفبا دهنو سيتبع بنت جكتي سمو بوتشي أفجكتي قد أصابته السماء وقروا سمياتا نشي فقال لصاحبه sai alif sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wanda ya tara abincin ya ce masa ma hamalaka ala haza kai bawon Allah me yasa kai wannan kada ya ce wanda bi ba asaka bil haqqi na rantsa da wanda ya aiko ka da addinin gaskiya innahu abincin nan gaba ɗaya abinci ɗaya ne inda da ya faru shi ne ruwan sama aka yi sai ruwan ya samu wani gefe ya samu wani gefe kaga fa algushin da ya yi algushin da ya yi ma mai sauki ne don abincin guda ne ba waya sai sabo akwai tsoho ba ne wannan ya zo cikin hadisin sahabbai kaman guda uku sahabi ɗaya ne wanda ya ba da labari a kan cewa abincin wancan mummuna ne amma sahabbai cikin ruwayoyi da muka karanta kamar mutum uku sun tabbatar hadisi iri guda ɗaya ne illa dai kawai ruwa ruwan sama ya samu wani tashi sai ya binne wannan da ruwa ya sama ya binne da busasshe shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake afala abanta rafuba ala hiddatihi to tun da ruwan sama ya samu wani tashi bai samu wani tashi ba da hana ka wanda ruwa ya sama a gefe shi kadai waliyabita ala hiddati ka ware busasshen a gefe shi kadai idan ka yi haka fa ma ya ya'rifun idan mutane sun zo za su sai abin da suka gani, abin da suka gani shi za su saya idan jikakken suna su yadda sai shi in busasshen ne yadda sai shi shi maza Allah ya cika maganarsa da cewa man na wa laifin duk wanda ya mana alkushi to baya tare حديث انس بن مالك ينا صحيح التفسير حديث من ابو دري بوكي ده سن ده بوكي سن ابو مشاء ابو موسى الاشعري الله يكرم الخير شين عبد الله بن قيس جاء النبي صلى الله عليه وسلم ياتي من بشنا فليس منا حديث سيدنا والموجم كبير مع الامام الصبراي لكن الحديث الضئيل عند يتورى غايه المرام akwai riwaya ta buraida bin husay akwai riwaya ta abu burda bin niyar shine haliku al-ansari wadannan sahabbai duka sun rawaito hadisin al-bush daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ibn hajar da duka hadisan da muka karanta za ka ga abu dai suke magana a kai sai ya ga cewar ai hadisin abu hurairah ya wadatar domin hadisin abu hurairah da farko dai isnadin sa ya duka ya fi sauran duka ta wajen inganci na biyu hadisin abu hurairah ya taho da ma'anar da ba a ma samun ta a sauran hadisin saboda haka yasa ya kawo hadisin abu da sai ya kyale za mu ci dalili gaba insha Allah abu abadi abu na farko shine mu sani hadisin abu hurairah ba shi kadai bane فسورا صاحب بيد السرويته حديث المنكوش تبع النبي صلى الله عليه وسلم أبو نبي يمي أجل في ذا الغوش الغوش تلمى لا ربش فتغلنا تلمى كالغوش تاسع مفسرة تشيهو بفا لأتري ده عن النبي صلى الله عليه وسلم دكومين دلارة باوة suka san wannan kalma tun a zamanin jahiliya misali ma'ana ta farko wanda ta shafi abinda hadisin ke magana a kai yana ya zo cikin mu idan mu zuba ta barabi mujabbal da mushafin da shida da goma sha tara abinda ake nufi da al-hush huwa khalaqu shay'i bi ghairi ka garwaya abu da wani shine al-hush mimma huwa kan min kuɗi sama ga kasuwanci abu ɗaya ne amma wannan farashin ta kaɗan ne wancan farashin ta mai daraja fikiri ɗaya ne, in ka hautsuna ka yi alkushi shi ne alkushi saboda haka aka ce gashan labana ai wannan nonon an yi alkushi gashan asada wannan zuman an yi alkushi saboda mai saboda zuman an zuba ruwa ko nonon an tafi an sayi madara an kada aka zuba sai aka sai da shi a matsayin nonon shanu wanda shi ne abu shi abu iri ɗaya ne abubuwa biyu iri ɗaya amma ɗaya darajarsa ta fi ɗaya sai ka haɗa su sai ka kai a lokaci guda wanda shi ne abu wanda alimam abdurrahu al-minawi da littafin tauki su ala muhimmatin ta'arif yana fassara kalmar shafin 252 yace ma yuqbatu min ar-radi'i bil jayyid idan aka hada sabon abu da mara kyau ko a haɗa sabo da tsoho ko mai kyau da mara kyau kalasun jayyid bil radi da shi ake nufi da al-bush duk fassara guda ne يغتن جمع العلوم والحكم من ابن رجب شرح أربعون حديث جزء إلى بشاك ينبغي إلى حسن كفر لما ابن رجب من شرح حديث أبو هريرة عند يقول مكانا القشة في حديث من أربعون النووية ابن رجب يقول وجيش المدير الجيد في الرديد algush ga ciniki shine a hada abu mai kyau da mara kyau wa gabnin mustarfin allazi la yu'raf ya'ni al-mumasaka wa qad wasafa Allahu fi kitabi al-kufar wal munafiqina bil makr bil anbiya wa atba'i da dama shi yasa hadisin Abdullah bin Mas'ud da kuma hadisin Abdullah bin Zaid annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya magana akan al-gush sai ya karasa da cewa makirci da yaudara suna kai mutum wuta ne a gushi makirci ne da yaudara don haka ta ibn rajab ce mana magana ya ce in ka dubi alkur'ani za ka ga cewa makirci da yaudara ba halayen musulmai mai bari a cikin alkur'ani duk inda allah ke magana kan makirci da yaudara za ka ga ana siffanta kafirai sai muna munafikai to sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada wato al-gush da wannan siffa wannan dalilin yasa wato yake cewa siffa ce ta munafikai da kuma kafirai don haka yasa النبي صلى الله عليه وسلم يقال ثم جلس دع المكر والخبيث al-makru wal khadi'atu fil nar wannan ya samu zan Allah yake cewa man gashana falaysa minna domin a yaren yadda yanda ya yi bayani gaba ɗaya ma kirki da yaudara ba ta musulmi ba shi in dai ne ka duba ka gani in ka gani ya ce wani mai makirci ne to za ka samu Allah ya jefa shi a mai a siffar munafikai kisa sa manzo Allah ke cewa laisa minna baya tare da duk wanda zai mana alkush kuma baya tare da ko dai yana cikin munafikai ko kuma yana cikin kafirai Allah ka kare ibn hajar al-haytham bai littafin sa الزواجر an اقتراف kaba'ir shine littafin da ya fi magana akan alkaba'ir manyan zunubi shafin 323 ya ce al-jishu أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتري فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل abinda ake ce ma algush wato shine kana sai da kaya mai sayar da kayan ma yana algush ji ibn hajar yace ba ma mai sai da kaya kawai ba mai sayarwan shi ma yana alkoshi wato wanda ya so zai sayar da kayansa ga ɗan kasuwa ɗan kasuwa ya saya kafin ya sai da mai saya yana iya zama mai alkoshi haka na mai sai da to idan ka ɓoye wani abu kai da ka zo sayan kaya ta kuɗinka kuɗin da ka zo da shi idan akwai wani abu mara kyau a cikin wannan kuɗi ka tukunku ne ka bada to yana faruwa saboda kudin da yawa sai a ɗauko jabu a tura saboda ka shi ɗan kasuwa wajen da tashi abin yana da yawa sai ce to nawa ne dubu hamsin da zai jefa ta wani ta kai maka ya rubuce ya ce idan ka ɓoye wani abu wanda da a ce za a gani ba za a saya ba to yi albushi ko da za a saya ba za a saye shi akan wannan farashin da kai ka ajiye ba wannan shine albushi to kaga mun samu fassara al-gush na farko wanda ya shafi kasuwanci al-gush wato shine kalatul jayyid bir radi kalatul shay bi ghairi mimma huwa aqallu minhu fi thaman ka hada wani abu da wani abu duk da cewa abubuwan guda biyu iri ɗaya ne kuma wannan farashin sa da na wannan dan ka hada su shine al-gush ma'ana ta farko ke ta biyu fa ma'anar al-gush ta biyu ta zo a littafin al-imamu zamakshar alfa'i faiq fi gari bil hadith na nabi na gari talatin da bakwai. yana cewa wato shi ne Allah kan haba musiha asalin kalmar an ɗauko ta ne min al-gashash wato ne ɓarna a fakaice mutumin da duk zai yi barna a fakance to shi ma algushi saboda shi ma ai ya ɓoye wata gaskiya akwai makirci a cikin aikinsa akwai yaudara saboda haka asali kalmar wa huwa mashrabul kadir ana amfani da ita ne game da gurbataccen abu abin da ya zama so ya gurbata ba mai kyau ba sai a yi amfani da kalmar algushi nan شيما ابن الأثير حتى يفسر الإثاث النهاية في قريب الحديث والأثر الجزء إنه في شاسنا لريوك الستين بكار الجيش ضد النص أكثر سنة فيها أكثر سنة كيدي دي فتسيمتين يرثي يرثي برناه wanda ya zo cikin littafin lisanin arab mujallar shida shafin gari uku da ashirin da uku faidul kabir mujallar na uku shafin gari biyu da saba'in da shida wannan irin albush wanda shi ne ma'anarsa barna a fakaice maimakon ka yi gaskiya sai ka yi karya ka yi yaudara a ɓoye a ɓoye a fakaice da mutane ba su gane ba shi ma albushi wannan yana shafar shugabanni wanda shi ma algushi idan mutum ya zama shugaba faman tarakan nushalin umma wadan yustik alaihi shugaban da bai gyara da al'ummarsa ba bai tausaya ma al'ummarsa ba lam yu'in hum bi nafsihi ma bai taimaka musu da kansa ko da hannunsa ba ba ka annahu laysa minhu illa tasniya wa ba shi da wani amfani ga jama'arsa illa kawai ta suna wani shugaba ne kalan ne kawai sai kuma sura da yake rike da ita na shugabanci illa iyaka to yana aukuwa ga shugabanni shi ne yake nufi da eh, gashun lirra'iyya bush ga talakawa yana da cikin al kabair in ka duba littafin al-imam sahib kitabul kaba'ir shine alkabira na goma sha uku kuma limamu sahabi ya ba da hujja da hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam misalin shi ne hadisin da ya zo a sahihu muslim babu istihqaqil wali al-gashi li ra'iyyat sunan babi imamu muslim yace shugaban jama'a wanda yayi algushi ga talakawansa yana cancantar ya shiga wuta a kiyama sunan babin ke babu istihqaqil wali al-gashi li ra'iyatihi an-nara duk jagora da ya cuci talakawansa shine musu al yana cancantar wuta ya kawo hadisun ma'akal bin tsara al-muzani sahabin annabi sallallahu alaihi da yana cikin rashin lafiya na ajali ya kwanta ba shi da lafiya a fi samun wani shugaba ya taho bai da shi lokacin da ya taho sai shi wannan sahabi ma'afil bin yasar ya ce masa inni suka hadisan zan karanta maka wani hadisi sami min rasulillah na ji shi daga wajen manzon Allah law a'lam law alimtu hayatan da na san zan yi rai inda na san ba zan mutu ba a wannan ciwon ma haddasa ka wallahi ba zan gaya maka wato ina gaya maka zan gaya maka hadisin nan dan bisa dukkan alamu ba zan tashi da rai wannan ciwo na ajali saboda haka sai na gaya ma don kar mutu da wannan ilimi ya gaya ma wannan shugaba yace na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan babu wani mutumin da Allah zai bashi kiwon talakawa babu mutumin da Allah zai ba shi kiwon talakawa kowane irin bukari ya mutu yau ma ya mutu ranar da wannan shugaban ya mutu wa huwa gashun lira'iyyati kaji kan misali yana albush ga talakawa haka ya mutu sai manzon Allah ya ce illa harrama Allahu alaihim alaihi aljanna fa ce Allah ya haramta mar shiga aljanna idan aka ce duk wanda aka ba shi kiwo na talakawa shugabanci kaga ya nuna cewar babu wanda ya tsira duk wanda ke da mukami idan aka samu albush a mulkinta wannan mutumin da shi da aljanna har abada ma haka yasa shugabanci abin a guje shi wanda zai iya tsaye da amana al-imam an-nawawi a shafin sahih muslim juz'i na biyu shafin 166 yana sharhin wannan hadisi ya kawo fassaran al-qawbi iyaw rahimahullah ma'anahu bayyinus ma'anar hadisin a bayyana take fi tahdhiri ta wajen gargadi min gashin musulmi game da al-gush da musulmai liman qalladahu Allah ta'ala shay'an min amrihi wanda duk Allah ya bashi jagorancin wani abu da ya shafi al'ummar musulmai ko ne ne Allah ya baka riko na shugabancin al'ummar musulmai ba karamin hadari wasar ahullahu alaihi wa nasabahu li maslahatihi an kafa ka saboda gyara ga al'umma a yahu. ya shafi duniya su ko addinin su fa idza kana fihi fa'iza kana fi ma'asumin alai idan wannan shugaba ya ci amanar da aka bashi na shugabanci falam ya fahimci ma kallar fi ma kulli da bai gyara wato amanar da aka bashi in ma bi tafiye ne tarifahun ma yanzu muhimmin jinihin in ma ta wajen watsi da addinin mutane bai kula da shi ba wa afu afzahun bihi وإما بالقيام بما يتعين عليه من فكر شرعيه هو توجد أري شريعة والضبط عنها لكل متصدر ƙoƙarin kare musulunci daga duk wani wanda zai yaƙe shi ba sai ba kada shugaba barazana da take ga musulmai ba ka ƙoƙarin tare ta ba kuma aikinka ne don aikinka ne shi yasa aka baka shugabanci don ka ga al'ummar musulmai لإدخال داخلة فيها دول أدنى شبو يشبه ونسوك الرادع الوم المسلمة بكتل شبه أو تحريف لمعانيها أو إهمال حدودهم أو تضييق حقوقهم أو ترك حمايته أو ذاته وإذا ما أنتم شوك بايا يواتيه وتروه مع الأمة مجاهدة عدوه أو ترك سيرة العدل فيه ko ya bar abin misali mara kyau ta wajen halayensa bakar gashe mutu wannan ya yi algushi wanda sai ka ɗauka shugabannin da ba su algushi yanzu guda nawa ne algushi kenan ta wajen shugabanci wato shi ne yadda ke ɗaukar ma'anar mutum ya yi barna a fakaice wanda yanzu a zahiri masu ke shugabanni a zahiri ma suke barna an mai da shugabanci hanya na cutar da al'umma kuma da gangan kuma an sani shi talakan ya sani shi ma shugaban ya sani yanzu wannan hanya ta algush da shugabanci sana'a ce mai zaman kanta Allah ka tsare wannan algush ne wanda ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya wannan algush manzon Allah ya ce harrama a laifin aljanna Allah ya haramta mutu shiga aljanna duk wanda ya ɓoye gaskiya a shugabanci ko ya danne ka wannan mutumin ba zai gama lafiya ba sai ma'anan algush ta uku ma'anan algush ta uku tana ɗaukan duhun zuciya دهن زوجيا يعني الجيش صواد القلبي وان ده يتوى تفصان ابو البقاء الكفوي فليتاكن الكليات يسي يطلق الجيش على الجل والحكة بكعشين فتو ده حسد لنا كرس الجوش من ابن القيم الجوزية ya yi magana akan wannan nau'i na albush a cikin littafin madarisun salike a jirgi na farko shafin gari uku da goma shan shida ya ce annusu bidul eh, gishi fannusu fi eh, tauba wal ibada wal mashura wannan albush wanda ya shafi duhun zuciya wanda shi ne ya shafi ta wajen mu'amalar mutum da mutum ana samun albush ta yaya ake samun albush ta mu'amala tsakanin mutum da mutum ta ya ake samun algush ta wajen ibadar ka tsakanin kama da Allah duk algush yana shiga ya ce domin na ƙasa na ƙasa haƙƙi maimakon ka ba da abu yadda ya cancanta idan ka na ƙasa ka yi algush hatta ta shawara da zan kira ka wani ba ni shawara saboda ƙyashi da ke ranta. ko saboda kiyayya da take cikin zuciya alal misali mutum ne ya dan samu jari mai karfi kuna tare sai kira ka yace to malam Allah ya lin budi Allah ya lin budi ga ga kudi na samu sun kai miliyan ba. amma ina neman shawarar ta wace sana'a ta dacewa dacewa yi to a zuciyar wannan abokin akwai Shi shine wannan tuhun zuciya saboda ka ce ya haba ai ko zan baka shawara sai ya ba shi shawara ta kwarin sai ya ba shi shawarar da dukiyar za ta halaka don su dawo su gaba daya wannan kaga algush na kuma tana zuwa ma ko da baka nemi shawarar ba domin an shi musulmi ba sai ya nemi shawara gudun ka ba kamar yadda manzon Allah ya tabbata cikin hakkoki da ke tsakanin mu yau idan ka ga abin da ya dace in yi bana yi da sai ka bani shawara wannan hakki da tsakanin musulmi da musulmi idan ba ka yi ba nan kai ma ka yi saboda haka tauye hakki tauye tsakanin mutum da mutum wa iqa'uha ala akmali wujud maimakon ka gaya wa mutum ta inda zai tsayar da abinsa yadda za a cimma nasara amma sai ka ba shawarar da za a samu fasadi a ciki wato za a samu na ƙasa ko ko ka yin shawara ga mutum alhali kuma akwai buƙatar ya samu shawara din saboda wannan lokaci ne zai zai kubuta ya zama to kana gani ka ba da wannan shawara nan ma albushi ta wajen ibada nan ma albushi yana shiga maimakon ka yi ibadar yadda ya dace wato sai a samu ta na kasata da ibnu kayyim da ya kirga ita annasu bi tauba wal ibada wal mashura tahsiluha min kulli جش ونقص يعني zufa فساد ibadarka kada a samu na kasa shawararka kada a samu na kasa mu'amalarka da mutane kada ka ɓoye komi na gaskiya ka rika yin gaskiya ga mutane ka zama aiki ɗaya wannan shine rayuwar da musulunci wato ya karantar da mu aiki amma da mutum ya ɓoye wani abu yana rufu nuku a rayuwarsa ko akwai albushi tare da shi Allah ka tsare saboda haka al ya samu fassara uku na farko ya shafi cinikayya shine a hada mai kyau da mara kyau a tsayar farashi guda na biyu ya shafi shugabanci shugaban da ya tauye hakkin talakawa ya koye wata gaskiya gare su wannan shugaba yana al na ukun yana shafan zuciya ne saboda haka wannan Allah ya sani um, saboda duhu ne da ke shiga zuciyar mutum ya hana shi kyautata nasiha ko shawara ko ibadarsa tsakanin shi da mahalicinsa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله abu na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falaita man gasha falaita minni duk wanda ya yi algush to baya tare da ni ya ce nufi tare da ni rajin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine cikin halayen mu musulmai babu alkohol wannan yana kama da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minu yutbahu ala kulli shay'in illa al-khiyana shi musulmi yakan saba da laifi hakan samu akwai wani laifi da ka saba da shi ka kasa bari ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake banda ha'inci ha'inci ba a samun shi ga musulmi ba ana iya samun wani ɗabi na sabon Allah wanda musulmi ya kasa bane shi hadisun ya zo ta riwayar ta abin abin waqas da abu ma na tabbaki da kuma abdullahi da umar hadisun ibn hajar a cikin fasfur bayari mujallar na goma shafin dari biyar da ashirin da hudu ya ce isnaduhu kawiyyu ko da yake wasu malamai suna nuna yana da rauni kamar yadda ya zo a takarar kitabu sunna hadisin 115 limamu safafi littafin ta haɗa ma'alimin sunan sharhin sunan a gida abu dawud hadisi na uku shafin 470 ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa wanda ya yi alzush baya tare da shi wato laifa ala siratina wa mazhabina baya kan tafarkin mu duk wanda ya yi algush yuridu anna man gasha akahu raka munafa munafahatahu fa innahu kad taraka ittiba'i wa tamassuki bi sunnati wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin idan mutum ya ki nasiha ga dan uwa musulmi ya kai ga algush gare shi maimakon kai nasiha sai kai algush domin nasiha ce take wajibi a kanka da za ka gauna ya taho kasuwa zai sai kaya ya kamata kai mai nasiha in zai sai mara kyau sai ka ce a dan uwa tsaya akwai wanda ya fi wannan kyau a can hakki ne tsakanin musulmi da musulmi wanda shi yake nufi an nasiha addinun nasiha kunna liman manzon Allah ya kirga to asali abin da ya kamata shine ka zama mai nasiha ga musulmi in ma ga zai yi abin da zai cuce shi sai ya zama ba ma nasihar ba kai ne ma za ka cuce shi Allah ka kare shi ne sai manzon Allah ya ce to duk wanda ya wannan ya yi watsi da biyayya gare ya bar tafarki na الإمام الخطاب يشي ila ذهب بعضهم إلى أنه أراد بذلك نفيه عن الإسلام akwai malaman da suke cewa ai tunda yin alkush ba musulmi ba ne. ina Limamin fatawi ya ce, a'a hadha ta'wil laysa bi sahihi wannan fasaran ba daidai ba ne. cewar annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum yayi albush baya tare da shi baya nuna cewa mutum ya kafurta baya nuna cewa mutum ya kafurta wa hadha kama yaqulu ar-rajul li ya ana laka wa anta wa ilayka yuridu bidhalika al-mutaba'a wal muwafaqa kamar kamar kace wato ni ina tare da kai ai in ka ce ni ina tare da kai kana nufin wato halayenmu iri guda ne tafiyar mu iri guda ce haka al-imamu nawawi ya faɗa cikin sharhin hadisi sharhin sahih muslim juz'i na farko sharhin ya tara ma'ana laysa hadha mimman ihtada bi hadi fa annabi sallallahu alaihi ya ce wanda ke al-ghush baya cikin waɗanda suka yi koyi da shari'arsa waqtada bi ilmi wa amali wadanda suka yi koyi da ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam wa husni tariqati waɗanda suka yi riko da kyawun tafarki na manzon Allah kama ya kulu rajuli li ke idan lam yarda ke ila hujjar lil al-imam an-nawawi yace kamar yanda uba ne yake gaya matansa, idan da yayi laifi uba bai ji daɗi ba sai shi baka tare da ai ba wai ya kore haihuwarsa bane la yana nufin halayenka ba irin nawa bane wato walaysa bi hadha min akhlaqil muslimin mu'minina alladhina wasafahum Allah bir rahma bainahum wa ta'awun ala birri wa taqwa yanda Allah ya siffanta mu'minai a cikin alqur'ani masu tausayi ne a tsakanin juna masu taimako ne akan aiki na kwarai da kuma abin da ya shafi kiyaye dokokin Allah wajen alahun ne, manzon Allah ya sanya muminai kamar gini ya shuddu ba'dahu ba'dan kamar katanga ne wannan ta haɗe da wannan wannan ta haɗe da wannan sai ta samar da ɗaki kaljasar ilwahi duk ya zo cikin hadisin manzon Allah muminai kamar jiki ɗaya ne idan wata gaba ta jiki ta samu cuta sai duka sauran jiki su amsa zazzabi sai ya kama ta wa annal mu'mina yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi manzon Allah ya ce mumini yana so maransa abin da yana so ma dan uwa abin da yake so maransa to kaga in duk baka da waɗannan sai a ce baka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya zo cikin bayani ibn hajar shi ma cikin fatul bayani mujallal na shafi na dari yani laysa min ahli sunnatina wa tariqatina وليس المراد به إخراجه عن الدين وليس الفائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك <clears throat> me yasa annabi ya ce me yin algush baya tare da ni wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta wajen furta kalman saboda ya zama tsawatarwa ga musulmai dangane da algush yana da haɗari duk sa'ilin da zaka yi algush kai ka suna baka tare da manzon Allah sai ka bari Allah shi kare akwai misalin da al-Imam Safari ne ya bayar a littafin Kitabul Albab لنا مجلد لو في شاب هذا آه، مجلد في شاب نيشا المكداد بن الأسود الكندي صحابي المكداد بن الأسود الكندي جمعته الطريق مع رجل يهودي وترانا تفيع تهدى شد بيهودي شي ولا الصحابي المكداد تفيع تهدى شد هنيا قداد بيهودي wato bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wa huwa rakibun shi al-miqdad bin al yana kan abin hawa wal yahudi yurajulu shi kuwa bayahudi yana tafiya akan sabo shi amma dai hanya guda suke tafiya suna ta tafiya falamma kala ila babin madina har sai suka iso kofar garin da za su je kafin su shiga masakal miqdad al-yahudi sai shi al-misar bin al-aswad sahabin annabi sai ya kama bayan yahuda sai ke baya sai suka tsaya a kofar gari sai ce masa ga wani hadisi da zai manzon Allah ya gaya mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya min cewa ma fahiba muslimun yahudiyan wala amalahu illa gashan babu yanda za a yi musulmi ya yi abota da bayahudi ko ya yi mu'amala da bayahudi face wannan bayahudi sai ya yi masa alhushi duk inda kai tafiya da bayahudi ko kai mu'amala da bayahudi wannan Bayahudi sai ya maka alhushi sai al-mishab bin al-aswad wa anta qad sayartani ila babi hadhihi al-madina gashi ni da kai muke tafiya har muka iso kofar wannan gari to kafin mu shiga gari kowa ya kama gabansa ina so ka gaya ne bi magashasta ne kai ta ina kai yin algushi ya ce alif dai ya taɓa faɗa musu in dai musulmi ya tafiya da bayan hudu to wannan bayan hudu sai ya mara algushi idan mu'amala ce ta haɗa shi da bayan hudu nan sai ya masa algushi to shi tafiya ta haɗa su sun zo kofar gari ya ce ba zan barka ka shiga ba sai ka gaya ba ta ina kai yin algushi sai bayan hudu ya ce a kai kuwa algishi ya kunshi mu'amala ai algushi yana kasancewa ne ta mu'amala a ɓoye gaskiya ko a haɗa abu mara kyau da mai kyau a yi. amma ta wajen abota ta tafiya a fil akli a shurbi a ci abinci ko a sha abin sha wani ana samu algushi amma ta tafiya a babu algushi ga ya kare ta annabi ne ko shi ba ya gudu sai al-miqdad bin abdul aswad shaddada alai yace ai ba zan barka ba sai ka gaya ya mutu inda mai algushi kuma ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana kuma na yarda da maganarsa ina son in san ta inda kai min abu wa annahu la yukarrihi duna an yakuna da ko barin gaya maka ko dai ka gaya min ta inda ka mun azdush ko ko wallahi ba za ka shiga garin nan ba in ji wannan sahabi kaga kenan zai illa kansa falamma ba ya kafu wa ala hali ya yi ya yi a kan ya rabu da shi ce ina sai ka gaya tun da annabi ya faɗa annabi ya yi gaskiya sai ka gaya ta ina ka min almushi sai ce masa ko aminu ne ala nafsi wa abdukuka kan ka yarda zan faɗa masa gaskiya amma ka ɗauki amana game da raina ba za ka cutar da ni ba kana sai al-misad bin al-aswad ce na amfare sai ba hudan yace fa daga wallahi nabiyuka annabin kadin nan ya faɗi gaskiya wallahi in ji ba yahudi ya ce to bari ga maka inda na muka rubu shi a tafiyar da muke inna hu lamma a yanin amru bi gishika lokacin da muka kama hanya dai muna tafiya ina ta tunanin ta ina zan cuce ka na rasa ina ta tunanin ta ina zan ma albush na rasa lam abdir ala makaruhin usibuhu ilaika duk abin da zan suranta yadda zan cutar da kai na suranta na rasa sai na ga abu ɗaya ya rage menene abin sai ce sai na ga kai kana can abin hawa ne ina nakata to ai kana da inuwa wako ce kuntu amshi duka almuntar da alamu ke ya arziki saboda ka yi ana tafiya ne sai ina tafiya ta inuwarka kaga ta inda ya fara shi shi idan ana tafiya sai na bin inuwar sahajin yana raɗewa ba shi ba ke samu zafin rana ba wa a ne? saboda haka malamai suke cewa idan ko hakan zai faru to karka yi tsammanin ne, don akwai wanda ke ganin wai ana samun kajiri da yi musulmi wannan maganar banza ce har ma wato wani yakan fifita su kan musulmai la malamai suna cewa idan ka fifita kafiri akan musulmi ta halinsa a ƙambar takadiri ta yi makaruhi makaruhi ko mai kyan halin kafiri idan ka ce ya fi musulmi in ta mu'amala ne to ka yi makaruhi amma in ka fifita har ka haɗa shi da addini to ka fi musulunci saboda Allah bai taɓa sanya kafiri ya zama daidai da musulmi wanda shi yasa manzon Allah yake cewa man gashana falaysa minna al-gush baya cikin halayen musulmai gaba daya wannan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi manzon Allah ya tsawatar an daina saboda haka idan manzon Allah yake wanda ya al-gush baya tare da shi ba wai yana nufin ya fita musulunci ba ne amma yana nufin dai ya bar farke sai abu na hudu menene hukuncin alhul kenan al musulmi sai da ya kawo hadisi da muka karanta ya ce wa amalu ala hadha inda ahli ilmi karhu gisha wa qalu al-gishu haramun saboda waɗannan hadisi da muka karanta masana gaba dai suka ce lallai algush haram idan annabi zai ce wanda ya algush baya tare da ba ka ga ya nuna algus haram ne ba ka tare da manzon Allah ita ya yi asara a littafin aunin ma'abud mujallar da tara shafin ɗari da ishirin da ɗaya alhaƙul abin abadi sharhin sunan abidawo ya ce alhadisu dalilun ala taharimin gishi wa huwa mujma'un alai wannan hadisi dalili ne da yake nuna algush haramun kuma abu ne wanda malaman suna sun yi a kai, haka na limamin gazzali tafi iya kudu mai tin yana jizu na bakwai shafin saba'in da bakwai warge shu haramu fisbuyu wasa na jami'an algush haramu a cinikayya a sana'o'i duk ana samun algush kuma haramun ولا ينبغي أن na يتهاون الصانع amali bai kamata mai sana'a ya yi wasa da sana'ar shi ba har ta inda alkush zai shigo ala wajhi na marta ba hudu na ku. nafsi bal yanbaghi an yi suna sana'a in kana sana'a ka kyautata wannan sana'ar ta yadda ko da kai za a yi ma wannan aje, ba za ka cutu ba an yi suna بل ينبغي أن يحسن الصنعة ويحكمها yi يبين عيبها ka bayyana aibun da ke tare da cinikinka in ta nufi ha aibun idan har akwai aibu a tare da kaya ke wato musulunci bai hana a sai da abu mara kyau ba musulunci bai hana a sai da abu mara kyau ba idan muka ce mara kyau muna nufin wanda darajarsa ta zama kaɗan idan kaya yana da nau'i biyu akwai mai manyan daraja akwai masu ƙananan daraja musulunci bai hana a kai da wannan mai karamin daraja a aikin jikinsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma wannan mutumin yadda zai idan kana kasa doya kar ka sanya ƙanana a kasa a kawo manya a dora a sama ko dankali ko me ya kamata a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ware ƙananan daban manyan daban mai son ya sai kanana ka ce kudin su ka ne mai son ya sai manya ka ce kudin su ka ne amma in ka lura akasarin yan kasuwa za ka samu kasar kwandon mara kyau sama sai abin da kyau ko musulmi ne san cewa bai tare da manzon Allah wallahi rayuwar ba ka sanin kuranta sai ranar da ka ba duniya shi da Allah ya aiko manzo ba ba sai ya gama taɗe hanzarin billahi al'azim ba ka da cewa yi haƙuri bayan ka mutu Allah bai san da wannan ba ya ba ka damar da za ka yi makan ka faɗa ko ba ka taɓa jin wa'azi ba yawan shekaru da aka baka ya isa mutum ya zo ne hankali So da ka babu uzuri da mutum zai gabatar ma Allah bal al-insanu ala nafsi basira dan adam yana da basira ga duk abin da yake aikatawa bare kamar da muka faɗa alfish yana cikin alkaba'ir baya ga cewa haramun ne malamai suna sa shi a cikin alkaba'ir me yasa ake sa a cikin alkaba'ir ka dubi hadisan da suka yi ta magana a kai karshe hadisin da muka karanta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam muke cewa duk wanda ya zama a bush a shugabancinsa Allah ya haramta masa shiga aljanna shi kaga wannan laifi ne alkaba'ir yana cikin alkaba'ir manyan zunubi ibn hajar al yi a littafin azawajir ya yi maganganu a kai yana cewa idan mutum ya ki barin algush to da farko dai ya akulu amwalun nasi bil batil da tabbata yana cin dukiyar mutane ta haram saboda duk mutumin da ke cin algush yana cin hakkin mutane ta haram na ɗaya na biyu yukadi'u Allah wa rasulahu yana yaudara ga Allah da manzonsa wa ma yukadi'u illa nafsuhu alhalin yaudarar za ta koma kansa ta ya za a yaudarar ta koma kansa saboda zai tashi a cikin munafikai fi qulubihim maradun fa an Allahu marad لأن إقامة ذلك ليس illa alai. hukubar da za a masa a kiyama za ta tsaya ne a kan shi haka da ya zo cikin littafin eh, fatawa mutumin fatawa wa rasa'il ibn al-usaymin mujallar na 20 shafin 256 الغش من كبائر الذنوب الغش من من يذنب وقد تبرأ النبي من فاعله النبي صلى الله عليه وسلم يأتي باب روان تبدو مين الغش فقال سيدي من غشنا فليس منا duk wanda ya yi mana algush baya tare da wani lafazi man gasha falai ta minni shi da hadisun muka karanta a gudu mara والغش خديئة وخيانة ومكر wannan duk ya zo daga bakin manzon Allah algush yaudara ne algush haginci ne algush makirci ne wa biyaqul amana algush cin amana ne wa faqdul listiqati bainan nas algush yana raba mutane da amincewa da juna wa kullu kasbin min al-gish fa innahu kasbun khabithun haram duk dukiyar da mutum ya samu ta algush wallahi dukiyar nan haramun ce tsanta la ya fi musahibuhu illa gudan min Allah wannan dukiyar ba ta kara maka komai face ne santar Allah tabaraka wa ta'ala kuma ka lura kamar yadda manzon Allah ya ce duk wanda ya algush baya tare da shi to akwai hadisin Safwan bin Sulaim Safwan bin Sulaim ya karbo hadisin nan daga yaran sahabban annabi da yawa yaran sahabbai an aba'ihim yaran sahabbai suka karɓo hadisin daga iyayen an rasulillah manzon Allah ya ce mu sahabbai ala kusal man zalama mu'ahidan wanda ya cuci kafirin amana ba ma musulmi ba a winta kafafu ko ya rage mar haƙƙinsa aw kallafahu fawqa taqatihi ko ya saka kafiri ya mar aiki sai ya mar mugunta ya dora mar aikin da ya fi karfin sa aw akaza minhu shay'an bi ghairi qidi nafsi ko mutum ya cuci kafiri ya karba mar wata dukiyarsa ba tare da dadin ransa saboda kafiri ne sai kaga kenan ba za ka iya cutarsa ba kuma Allah ya ce masa masahabai ku sai ina gaya muku ba fa musulmi ba ka cuci kafi ko ka rage mar haƙƙinsa za Allah ya ce idan ka tashi a kiyama fa ana hajiji hu yau mar kiyama ni ne lauyarsa a ranar kiyama sai an karɓa mar haƙƙinsa a wurinka to kaga maganar cewa ka tashi ma cikin mabiya manzon Allah bai mata su ba za ka tashi ne cikin masu gardama da manzon Allah saboda kayan alkushi ka cuci mutane shi kuma zan Allah ya ce zai tashi cikin waɗanda za su kare mu duk wanda aka cuta ba ma musulmi ba bare kuma musulmi hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisin yana dubu biyu da ɗari shida da shirin da shida saboda haka ibn hajar yake sharhin hadisin cikin fatu bari mujallal na goma sha biyu shafin ɗari biyu da saba'in da ɗaya ya ce kafiri kenan mallahu uhda ma'al muslimin wanda ya samu amana ta musulmai ana zama lafiya da shi sawa'un kana bi aqdi jizyatin aw hudna aw min sultanin aw amanin min muslimin ko da ba yarjejeniyar zaman lafiya aka kulla da shi da kafirai da musulmai ba in aka ce wannan kafiri ya samu amana ko da ta musulmi ɗaya ne saboda ta shigo kasuwar musulmai ya yi sayayya idan ba yarda da musulmi ba mai zai kawo kafiri kasuwar musulmi Eh, ya taho kasuwar musulmai shi kafin sai ka tuce shi ka yi algoshi wannan ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya barranta gare ta wanda shi na bin da ibn musulmi ne ke faɗa tabarra annabiyyu min fa'ili duk ne yin argoshi annabi ya barranta gare shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin wani hadisin abu huraira al-mu'minu jirgun karimun wal fajiru khibbun ma'imun yadda za mu gane na kwarai da na banza a cikin mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi mu'mini wanda ake rudansa mu'mini mai kirki amma fajiri fa khibbun ma'imun manzo Allah yace fajiri wato mai kulla kirki. mai shirya mugunta ko da musulmi ne saboda ka tana iya gane mumini hatta ta mu'amala tsakanin mu bisa ga wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam jirrun karimu manzo Allah yake mumini wanda ake cutar sa ne saboda tsaban yarda da mutane wannan ya zo ya mu'amala da kai ya cuce ka wancan ma ya cuce ka amma kai dai baka cuta sai dai ita cutar ka saboda yarda da mutane ana ta cutar ka ko mazan Allah ya ce karimun duk da haka mai kirki saboda haka idan an zo ya kaya gurin shi a maimakon ya yi algush ya cuta bayan kafa ya ma sai ya maka ya maka cuta shi ne karimci wannan hadisi yana daga cikin hadisai da malamai suke misali da shi ta wajen mu'amala tsakanin musulmi da musulmi hadisin yana sahih sunan tirmidhi hadisin 1904 sahihu tarjih hadisin 2609 saboda haka makirci baya daga cikin halaye na musulmi kwarai duk inda ka samu makirci to babu imani a gurin yana daga sharhin da malamai suke yi wannan hadisi kamar ibn basir a cikin an-nihaya fi garin hadis suka ina ku shafin ba wato laysa bi bi makr idan aka ce al-mu'minu jirrun karimun يعني ليس بذي مكر فهو ينخبئ لانقياده ولينه وهو ضد الخب shi mumini ana saurin yaudararsa saboda yarda da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta yaudare shi amma wannan bai raba shi da halin kirki wannan dabi'a ce ta mumini yuridu anna al-mu'min al-mahmud min qabdihi al-gazara shi mumini ɗabi'arsa da idan kana mu'amala da shi za ka ga ɗabi'arsa ko da yaushe abin ya ne wa killatin fituna da sharri bai san sharri ba bai iya shi ba in ka lura za ka ga da arewa da ke zallan musulunci shi ake da akari da shi ko da bai babu karatu din za ka ga halaye na kafirai ba a san amma cuɗanya da kafirai ya sanya aka samu miyagun halaye wanda har ma waɗannan halaye marasa kyau suka dinga shigowa cikin al'ummar saboda yanayin sai suka zama sabbi amma da ba a san su ba da ba a san su ba saboda mai ɗabi'a ta mumi ɗabi'a ta imani wannan yana daga cikin tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka al-Imam Bukhari ya faɗa cikin Ma'arif Sunan يجب إلى الإرشاد نفسك لغدو معنى هذا الكلام أن المؤمن المحمود هو من كان طبعه وشيمته الجرارة وقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه إذا كان أخوك ثاني كان مؤمني يكون فاجري ذلك صورة يد العيوزك كان كل من لم يكن تاج وسوء هو إذا باك كل من ثم زعل الله يكي كان مؤمني الله كفاني إياه amma duk inda za ka kwanta kana kulla mugunta har ta kasuwancinka to gobe in an tafi kasuwa ya zan yi in samu kuɗi sama da jarin da nake da shi ko in gujewa ne ko in yi sane ko in yi yaudara ko in yi makirci manzo Allah ya ce to magana ta ƙare Allah ta kare abu na biyar shin algush algush nawa ne wanda shi ne magana ta ƙarshe shi ya samu ƙarshe hadisun nan da ibnu hajar ya kawo ya kawo hadisin da ilimi wato riwayoyin hadisun da aka samu din nan mun karanta su wasu za ka ji annabi yana cewa man gashya na falaisa minna amma wannan lafazin da ibn hajar ya kawo a cikin bulugun mara man gasha falaisa laysa minni man gasha wanda ya taho kenan alal umu duk wanda ya yi albush to baya tare da manzon Allah saboda haka wannan kalma ta man gasha ta game dukkan nau'i na albush gaba daya da wanda zai albush ta cinikayya da wanda zai albush ta shugabanci da wanda zai albush ta shawara da mu'amala duk ba su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin uku batu bin amir wanda shi ya samar mana maslaha hadisin uku batu bin amir shi ya samar da maslaha kuma alimamu muslim ya kawo hadisin yana sunan ibn majah uku batu bin amir ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-muslimu akul muslim shi musulmi dan uwa ne ga musulmi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun baya halatta ga musulmi ya sayar da wani abu ga dan uwa musulmi wanda abin akwai aibu a cikin sa illa bayyana lahu sai yayi bayyana wannan aibu ga mutum maslaha kansa me zai raba kada da shi shike da wannan hadisi yaya ake rabuwa da algush mutum ya tafi ya same ka kana sai da kayanka mai kyau da mara kyau kafin ya tsaye ka ce a ɗaya. kaga wannan yana da aibu kaza kaza kaza misali tsohon kaya ne wannan ku sabon kaya ne sai ka Kar karka hada tsoho da sabo ka hausa shi ne albushi idan akwai aibu a tare da kaya dole sai ka fara in ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka faɗa sai yace duk da haka ina so to an gaba baka yi alƙushi don baka boye aibu ka bayyana ga wannan mutumin ya saya ala basira tunda da kanka ya saya baka da wani laifi wurin Allah ta tabaraka wa ta'ala saboda haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu li muslimin ba'a min aqihi bay'an bay'an ashe kowane irin ciniki alkushe na shiga kowane iri abinda za ka yi la'akari da shi ɓoye gaskiya ɓoye aibu da ke tare da kaya shi ne alkushe saboda aka duk sana'ar da kake duk kasuwancin da kake idan ka ɓoye wani gaskiya to haƙiƙa kaya hadisin ukubatu bin amir yana sahihu ibn majah hadisin 1823 ibn zakiyya ke idan kana da sharhin umdatul ahkam shine ihkamul ahkam a juz'i na farko shafin 501 ibnu daqiq al yayi magana mai tsawo akan al yayi magana mai tsawon gaske akan al yana cewa والجش يدخل في البيوع بكتمان, بكتمان الأيوب الجش ينا شغا yana shiga cinikayya ta ina ne alkushi yake shiga cinikayya yake ta boye aibu shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa tadlisi sila da hausuna kaddarori tsohon kaya a hada da sabon kaya ƙanana a hada da manya saboda saboda ƙananan sanan ne za su shiga misla an yakuna zahirul mabidi khairan min batinihi abinda za ka sayar ya zama waje ya fi kyau kan ciki kallabi marra alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam kaga yayi kama da wancan mutumin da annabi ya wuce shi a kasuwar madina wa ankara alai saboda ai ciki ne mara kyau waje yana da kyau ibnu da kike lidi ya ce wa yadkhulusi fi sana'at yana shiga cikin sana'o'i da muke algush na shiga مثل الذين يصنعون المطعومات ودن سكين أبنتي أبن دا أكيد شي أكثري masu yin abinci kana samun albush a tare da mai masa kai albush, mai kosai sai albush, mai yin dan wake kai albush saboda kosan ma da take ba za ta yi shi zalla ta inda jama'a suke so ba sai an nemo wani gari an dan hausula saboda wancan yana da tsada to ita ma ba ta ba manzon Allah Allah ka tsare saboda ka shedan dan ya yi albashi ku sai ya kai mutane da yawa wuta kai kana hangen wasu manyan masu kuɗi ne baka san kai ma kana son farko ba Allah ka tsare da kansa ya bayyana ibnu da kijili yadda yake minan kubzi hatta waina wa tsabti da girki girki masu abincin sayarwa sai sun yi algushi wal adasu wa shiwa masu yin balangu sai sun yi algushi haka ya faɗa kuma gaskiya ne mai tsire zai ƙeri ya samu yaɗi ake ce Sau saboda haka baɗa mai kuli-kuli ya ji sai ka ɗauka nama ne sai ke ta ja ya riga ya karɓi kudinsa ya soke wa da zalika au suna unan malbusa haka waɗanda suke saƙa masu saƙa kallon saji wal khayyafin teloli duk suna yi tela ya ɗauko zare na roba ya maka ɗinki da shi da ka kai guga an danna kana da tafiya su bayan ya buɗe ba sani ba saboda daren ya kone daren roba ya maka ɗinkin da shi da an yi guga ya kone ya ce haka nan masu saƙa su ma ba za a kawo zaren zalla ba sai an yi turki aure suna kuma غير ذلك من الصناعات فيجب نحيهم عن الجش والخيانة والكتمان وذاك واجبين musu wa'azi متوازي hana هنا الجوش da ha'inci da ɓoye gaskiya ya ce wani haɗura hatta waɗanda ke sana'a na zamani za ka samu kuma suna albushi masu ƙere-ƙere alladina yaghshuna an-nuqud wadanda suke buga kuɗi wal jawahir wal masu cinikin zinari da azurfa da masu sai da turare wa kowa da irin algush da yake bare a yanzu da yake akasari ma mu'amala ta koma ta kashire za ka samu hatta tallan ma kayan algush ya shiga abin da ake ce ma da batajin ne talla kaga ba a riga ma an sayar maka da kayan ba tallan kayan ake tallan kansa sai da aka sa a kana ganin tallan kasan karya ne ya ce wa haza babu wasu saboda aka idan ana magana a kan albushi magana ce mai faɗin da kafa na fi ahmul hibrati ma la yahtamilu dhikruhu fi hadha al-mawdi ibn yace masana sun rubuta littafai a kan alhush wanda idan kirgawa za a yi ya ce littafin ba zai ɗauka ba wa yi rikudu filmun karati yana cewa ma na Allah wa rasuluhu min al'ukudin muharrama abinda ya shafi cinikin riba abinda ya shafi caca abinda ya shafi ciniki na kasada ya ba da misali da mahauta da sauransu wanda duk suna yana faruwa da su ya kawo misali da mahaucin da zai da zai hura dabba a bayan ya yanka ta kafin a saide eh, kafin a saida kafin a da zai hura wannan dabba idan dai dabba ta sayarwa ce wannan algushi tafiyar su ba wanda mun karanta a wancan sati game da tsara dabba kafin a kai da shi saboda nonon ta ya taru shi ma algushi وسائر أنواع التدليس saboda haka la shakka algushi ya shiga mu'amala da yawan gaske wanda wallahi in ka ɗauki baji na algushi za ka ga masu tsira a kiyama mutane kaɗan ne Allah ka samu na cikin kaɗan haka misalin azawajir an istirakar gabayar na al'imam al-haitami a dubi na farko shafin gari inda uku ya kirga ya yi ta kokarin kirgawa na zamanin shi saboda shi ma ya daɗe da rasuwa ya fi shekara ɗari biyar to waɗanda ma ya kirga na zamanin sa bare kuma yanzu domin ciniki a yanzu ya fi da yawa dalili saboda da musulmai suna rayuwa su kaɗai ne tajiri in yi shigo kasuwar musulmi dole ya yi mu'amala irin ta musulmi amma yanzu da duniya ta zamanto abin da ke ce ma global village wanda har hanyoyin sadarwa sun sauwata sai nau'ukan cinikayyar da ba a taɓa sanin su ba a tarihin musulunci karkaf sai gaji suna fasowa ta kashin wallahi ko mutanen mu ana ta kundin bala ana shiga an manta makoma Allah ka tare ya ba misali a yanzu wato shine idan mutum yana da shago akwai wasu fitilu na nan na musamman in kana shiga kasuwanni musamman dai kamar kasashen larabawa kenan ko jidda ko dubai za ka ga shagunan suna da wasu fitilu masu haske masu launi ba zai baka farin launi ba zai sa duk abin da ke shagon ya kyau yana kyalli saboda in ka shigo ba za ka ga mummunan abu ba sai yadda aka yi da kai haka shagunan zinari za ka ga wasu irin fitilu suke sa musu na musamman yadda zai sa zinari mai kyau yadda za a gani a saya kana fita daga shagon za ka gane kuran masu sai da mota fa idan motar ta zo da speed kaza a speedometer sai a juya a juya ai motar ta yi kilomita 100 sai a mai da shi 30 da ka sai a ce wannan ah, ba hausa ba nan kuwa ta tsufa ta ga wannan algushi hatta ta wajen aure malamai suka ce algushi yana shiga ya kamata mu hana yaranmu mutum ya taho zai ya taho shi sau da ka yarka sai ta shafa hoda ta shafa ta mulke gidansa akwai wasu abubuwa ma na da ta fito kamar aljana saboda haka idan ya zo shi kuma zai dauka a ciyayi wannan ƙarfin da ya ci na yi sa'a to ranar da ta tare ta wanke fuskanta sai gane ya ce an masa algushi ba daidai ba ne malamin sun ce ba laifi don an yi wanka ya bai da ba ta da ainihin ka Eh, saboda kawar da tsamin jiki amma duk wani shafe-shafe da za a yi albushi saboda ɓadda gaskiya ne nuna wata siffa ce da ba babu ita yanzu ya zama ɗabi'a akwai abin da masu ke kirawa a cikin maza ka ga ta sa shi a kanta ya yi wani dogo kamar muciya kamar shantu kai suna sawa a kawunan kuma ba ba yaro Allah ka tsare mu yaudarar Allah ya gaya mana suratul anfal aya 27 ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu allaha war rasula wa taqulu amanatukum wa antum ta'lamun ya ku da suka yi imani kada ku ci amanar Allah da manzo kar ku ci amanoni alhali kuna sani yanzu muna sani muke ci muna sani muke cin amanar Allah Allah ya kare sannan ta fashin mu'amala akwai jarabawa akwai jarabawa da ake na makarantu albushi na shiga rataka yanzu kan ma sai ka kasa gane waye mai shaidar karatu na gaskiya saboda albush din ya mamaye al'ummar musulmi ya zama ma har ma wani yana ganin dole na'am dole ne a shiga wuta ko amma babu larura da take canza hukuncin Allah da na manzon Allah babu ita da ba mu san wannan arewa ba yanzu ko ya zama ruwan dare da musulman ake haɗawa malami na makaranta musulmi in ma baka yarda ta ba shi cin hanci ya baka maki ba sai ka da musulmi wajibi ne mu yi tanadin amsar da zamu ba mu Allah wanda ya zo cikin majmu fatawa na bilbaz wa makala ta fi mujallar na shida shafin ɗari da tasa'in da takwas algishu muharramin fil iktibar algush haramun ne a jaraba haramun kama annam annahu muharramun fil mu'amala kamar yadda aka hana algush a mu'amala haka nan aka haramta algush a jarabawa li ahadin an yafisha fil الاختبارات حرام ليه دولي يأي الغش أجربا في أي ما تجد أقوى الصرجة باويت إنه ممكن أن يكون وإذا رضي الأستاذ بذلك إذا شما لمن ياير دا أي الغش فهو شريكه في الإثم والخيانة شما يايك علي أذنبي كما دكين أمانا رحمة لكما زرعنا الجوش الجوش في جميع المواد حرام ومنكر haram ne kuma abu ne mara kyau ne hujja li umumi qawlihi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man gashana falaysa minna duk wanda ya mana algush baya tare da mu wa hadha lafzun amun ya ummu jisha fil wan nasihati wal mashwara ya gane algush ta mu'amala ta cinikayya ta karatunka ta shawara ta nasiha akwai wanda ke cewa faɗa ma yake kafirai suna ba ma ‘yan uwansu maki suna ta cin jarabawa mun ki mu mun ce haram ne saboda haka kafirai za su wuce gaba ya kamata mu sani ba a gasa a sabon Allah abinda Allah ya ce ta'awanu alal birri wal taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan saboda haka don kafirai sun yi nisa a sabon Allah sai mu wani saboda ka sai al'ummar ta lalace da sai dai mu ji labari a kudanci ana yi yanzu fa yanzu fa musulmi ba zai baka gaskiyar makin na kama ba zai baka ba sai ka yi alhushi dimbabu yana cewa وفي العلم بجميع مواجه الدينية والدنيوية ولا يجوز للطالب ولا للمدرس فعل ذلك ولا التساهل فيه ya kamata a yi sakaci da na da examen practice ba saboda yana ruguza al'umma yana lalata al'umma a wayi gari ana neman likitoci a shi makaryata ne me yasa kaga yanzu da yawa manyan mutane ba su yarda da likitocin Najeriya saboda gani suke kamar duk albushin saboda su sun yi algushin suna ganin ai likitan ma da za a je gaban shi ma algushi ne ba bisan koyi ba to da ka bar musu ta to nan kuma sai ka fada hannun kafin ka an gudu ba tsira ba ba ka tsire saboda haka yana da haɗarin gaske ana neman injiniya sai dai makareta saboda bai yi karatun ba ya riga ya ce saboda ya san cewa da ma kuɗi ne idan dai ya ba da kuɗi an gama ba shi kenan ba zai karatun نسأل الله السلامة والعافية الله يبارك لنا أهل المسجد ديدي ثم الله يبارك لنا كل